واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون idan mushrikai suka aikata wani abu mai matuƙar muni kamar shirka ko ɗawafi ga ɗakin Allah tsirara da sauransu sai su ba da uzuri da cewa sun samu iyayensu suna aikata hakan ne kuma Allah ne ya umarce su da yin hakan ya annabi Muhammad kai masu raddi ka ce da su hakika Allah baya umarni da sabo sai ma dai ya hana yinsa to ta yaya kuke da awar hakan ya ku mushrikai yanzu kuna faɗin abin da ba ku sani ba dangane da Allah saboda ƙarya da ƙiri kawai.